Shakka babu lamarin nan ya jawo mummunan ukuba akan matafiya direbobi da 'yan tireda yayin da na isa tashar Accra Lagos da ke akwamin kurma circle na na Accra babu fasinjoji amma direbobi sun nuna min damuwarsu. sunana hamida abdullahi ni darba ne daga nupla station secret accra ba mu ji daɗi ba sosu ba yadda bodan Najeriya aka kulle. A je a fake boda wata biyu kayan ma ina bakawa. kuma kudin abincin da za mu samu kima sai dai abin da Allah ya yi. A matsala dai da ake ciki yau na gaba da batun batun samun boda ana cikin matsala yan hali na. sabili da yanzu haka motocin da ke bakin same boda sun kawo ɗari biyar kuma kaya da ke cikin moto yawancin kaya da na lalacewa in kuma ba gwamnatin najeriya tausaya ya iya aka magance wannan abin gaskiya an shiga za a shiga wani mugun matsala kuma kuma gwamnatin ghana in ta sa baki tana iya ita ma ta taimako inda za a yi shugaban kasa eh, buhari ya tausaya ya buɗe boda saboda yanzu haka in za a fito yana da matsala in za a shiga kuma akwai matsala yanzu dai ana cikin wani matsala yanzu haka direbobi abin da za a ci wani abinci babu ra'ayi dai an ci hanci ne kowa da irin tasa. Wannan direba ra'ayinsa ya sha bamban da na sauka. Sunana Alhaji Muhammadu Murtala Kaduna, No Plan Station. alhamdulillah har da muka cikin a Najeriya yanzu alhamdulillah wasu suna kuwa wasu kowa da abin da yake so kuma mataki da shugaban Muhammadu Buhari ya doki ni dai waje na da very good message ina dalili da smuggling da da kuma insecurity da yake Nigeria now is too much wannan mataki da ya doki yanzu an san da security ma in fact alhamdulillah yanzu security na kuma tuntuɓi shugaban 'yan tureda a tashar tudu a nan akara. To sunana zan Jabir Muhammad ni ne shugabansu masu zuwa suke sai kaya daga Najeriya suke kaiwa. Gaskiya an samu matsaloli da yawa. na farko dai shine wayanda suka zo suka sai kaya da ba san da zama ba mota ya kai aka ce an kulle boda yawanci kayan su ya samu matsala wasu kayan sun bata ya kamata a a kaga kuma ya kawo karya arziki kuma har yau a tudu din shugaban tashar lagos ya koka game da rashin fasa sunana Dini abdulrahman ni ne station master kra lagos number one gaskiya ga abin da ya hakura ya affect mu duka passengers ba mu samu passengers ba su zuwa ne muna mu kai mu sati biyu kai ga ba fasinja da hakan ga dan a ce kamar safiya hakan ga kwata ba mu samu motoci ba ba biyar ba amma za muna muke sati da yamma ba mu lodi ba ita dai masifa ba ta da kaɗan ko miskala zarratan duk waɗannan mutane roƙo suke a sassauta musu lamarin domin yana musu muguwar illa. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.